tashar kundin shahara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Najeriya Usman Yusuf ya mutu bayan ya yanke jiki ya faɗi a yayin da ake cikin buga wasa. Hakika wannan rayuwar ba ta da tabbas kuma duk wanda ya shanta ke ya ɗauki duniya gurin zama to fiya tafka mafi girman asarar da babu irinta a rayuwa. Yusuf Usman Hussein shahararren dan wasan kwallon ƙafa da ke bugawa ƙungiyar Shooting Stars da Crown FC ya yi wata rasuwa ta ban tsoro daban ta ajibi. Dan wasan da wanda ke buga gaba ya yanke jiki ya faɗi ne a yayin da ake tsaka da buga wasa tsakanin kungiyar su da ƙungiyar Gateway ta Abeokuta. Wannan al'amari ya jefa mutane cikin matsanancin rimuwa. yayin da a safiyar jiya litinin 16 ga watan nuwamba ƙungiyar ƙwallon kafa ta crown fc ta tabbatar da rasuwar ɗan wasan dan kwallon na Najeriya Usman Yusuf da ke buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta Crown da ke Obomaso jihar Oyo ya rasu bayan ya yanke jiki ya fadi yayin da suke buga wasa a Abeokuta ta jihar Ogun. Wannan abun firgici ya faru ne a ranar Lahadi 15 ga watan Nuwamba 2020 a filin wasa na Muda Lawal Asero da ke jihar Abeokuta a Najeriya. Marigayi Yusuf wanda ke gwaji a Gateway United FC ya buga kashi na farko na wasan da suke bugawa da Slima Wanderers kafin a afkuwar lamarin. rawaito cewa likitocin da ke filin wasan sun farfado da shi bayan ya yanke jiki ya faɗi daga nan aka garzaya da shi asibiti inda daga bisani ya ce gagarin kuna Moses Ajewumi jami'in watsa labarai na Gateway FC ya tabbatar da afkuwar lamarin a ranar Litinin a abikuta inda yake cewa Usman Yusuf wanda ya zo gwaji ya buga kashi na farko na wasan da Gateway United FC ke bugawa da Silima Wanderers a ranar Lahadi. A farko ya nuna alamu marasa kyau kuma likitan Gateway United ya duba shi. Sai kuma ya ci gaba da cewa a daren ranar labari ya zo cewa rashin lafiyar ya sake dawowa nan take aka kai shi asibitin jihar inda ya rasu a can. Ajewomi ya ce dan wasan bai nuna alamar rashin lafiya ba lokacin da ya zo gwajin kuma bai mutu a sansanin bada horon wasa ba kamar yadda wasu suka yi kuskuren bada rahoto. to da fatan Allah ji kansa da rahama mu kuma Allah ya kyauta namu zuwa amin ku danna subscribe a tashar kundin shahara mun gode